Salamu alaikum masu kallon mu yau da kullum. Kamar yadda kuka sani kuna tare da wannan shiri ne mai suna murhu wafillu. Yau Allah ya sake kawo wani mako na musamman da za mu dafa muku wani abu mai suna kunun gyaɗa. Amma kafin nan a saurare mu. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka na gaya muku tun farko Yau za mu yi kunun gyaɗa ne. Za ku ga ababen da za mu yi amfani da shi wurin haɗa kunun gyaɗan mu Na farko muna da gyaɗan da za mu yi amfani da shi. Na biyu muna da kayan yajin da za mu sa a cikin mu Na uku kuma muna da shinkafan kanshi da za mu yi amfani da shi. Sannan kuma sugan da za a kara a cikin kunun gyaɗan. shinkafan mu da za mu yi amfani da shi a cikin kunun mu. kafin ki jika shinkafan tuwonki za ki wanke shi tukunna yanzu riga mun jika shinkafin tom yanzu za mu bar shi ya ci gaba da jikuwa sannan za mu koma wurin mu bayan kin wanke shi Oh. Ana da kin wanke shi za ki bar shi ya jika shi ma yayin da murga mun gama jika shinkafin tomu da kuma gyaɗan da za mu yi amfani da shi bayan muna jira ya karasa jikuwa a saurare mu mu da masu kallon mu yanzu lokaci ya da za mu karasa ɗaura rage ɗanmu bayan mun gama za mu juya kayan yajin a ciki sannan sai mu je wurin nika kaɗan mu amma kafin nan za mu ɗaure gwangwanin bayan na zuba zan ɗan zuba mishi ruwa ɗan daidai rashin ruwa sannan a motsa shi saboda ya samu ya nuku gaba ɗaya yanzu na ga markaɗe na ya kai lokacin da zan juye shi a cikin wani abu babba saboda wurin zan yi amfani da cokali don in fitar da shi masu kallon mu kamar yadda kuka gani mun gama markaɗenmu sai mu dawo wurin ruwa yayin da za mu sa ruwa mu ɗaure sa an ɗaure shafta ya fita sosai ba tare da sauran gyaɗa sun makale a cikin shi ba sannan sai a mai da shi wurin zaman shi sai dawo ki motsa shi bayan an dama shi ya gama haɗuwa sai mu koma mu ɗauko tukunyar da za mu yi amfani da shi yadda na ɗauko tukunyar zan ɗaure shi amfani da shi don tasi da ɗana shi ma ɗariyar zan ɗaure shi yanzu zan tace garin eh, kullun na da na markaɗa sannan kuma zan mai da shi robar kamar yadda sake kara ruwa motsa shi da motsi ko ta ina zan sake in kara in tace shi so yan uwana masu kallo yanzu na riga na gama da gyaɗana yanzu zan ɗaura ruwan gyaɗana a kan murhun da zan yi amfani da shi to ruwan gyaɗanmu ya hau kan wuta me ya rage mana saura shinkafinmu yayin da muka sa ruwan gyaɗan mu kan wuta za mu zo mu kara shinkafan mu a ciki saboda su tafaso tare da to bayan na kare shinkafa na sai in rufe shi kafin ya tafaso saurare mu da kuka gani na gama na tattara na saura mana markaɗin shinkafa sai a yi amfani da cokali <coughs> don zuba shinkafin tsame ruwan sannan sai ki fara ruwa a cikin ki kamar yadda kika fara ruwa a gyaɗanki kafin ki nika ana duba kullum kamar shinkafar ne zai mana yawa gudun kar ya zuba za mu rage mu sa shi ɗan daidai daidai 那我们，那我们去吃点东西。 tsintsar shinkafanmu bayan kin markaɗa sai ki ɗauko abin da za ki juye shi a ciki kin ɗauka za ki ɗauraye shi yanzu zan tasa kullum shinkafa na da na nika bayan na tasa shi zan ɗan kara ruwa kaɗan to na riga na gama ga kullum shinkafa na saura mu jira ruwan mu ya kara samosawa sai mu juye to masu kallon mu barkanmu da dawowa lokaci ya da za mu je mu juya gyaɗan mu a cikin kafin nan zan kashe na. yanzu lokacin za mu wanke samiyan da za mu kara a ciki kafin na na riga na ɗora ruwan zafin da zan sa a cikin samiya na saboda in kara a cikin kullina. cikowa salin da samiyanmu yana cikowa yayin da muna jiran samiyanmu ya karasa jikuwa za mu ɗauki abin da za mu rufe kunnun da shi kafin lokacin da za mu zo mu sa samiyanmu bayan da na ɗauka zan rufe kunnun gyaɗana ba saboda kura dole sai na ɗaure shi bayan nan zan rufe kunnun gyaɗana sannan sai in karasa ɗauraya na kafin samiya na ya sa jikin to masu kallon mu barkanmu da dawowa kamar yadda muka gani lokaci ya da za mu kara same mu a cikin kunun mu. amma kamun nan gudun kar samiyan ya wuce faɗi a ciki za ki ɗauko rariyar tsiyaye shi daidai daidai duk da dai kun gada na gama amfani da shi na ɗaure na ajiye amma bai sa ni in yi amfani da shi haka ba tare da na sake ɗaurewa ba in za ki sa saniyan ki tabbata kin sa shi daidai daidai kar ya wuce miki zai sami ba da ɓata lokaci ba kun ga har mun gama kunin gyaɗinmu abu na biyar da ya rage da za mu kara shine sigan shi lalle sai ka sa siga kafin ka yi amfani da shi yawwa yan wana masu kallo lokaci ya da za mu ɗauko kwanan da za mu zuba kunun gyaɗan mu a ciki daidai da ɗaukan mun wannan bayan na ɗaure zan sa shi ya gama ɗigewa yayin da yana kan ɗigewa zan je in share teburi na saboda in gyara shi yanzu na gama share teburi na inda zan ajiye kununa sannan zan ɗauko wurin da zan ɗaura kununa kenan yanzu zan koma in ɗauki kwanan nan da na wanke shi tun farko da na bar shi yana kan ɗigewa in zo in juya kunun gyaɗa na a ciki kokari masu kallon mu lokaci ya yi da kunin mu ya riga ya yi na san ku allah allah kuke yi in mika muku ta amma bayan da zan yi ina fata dai ba ku manta da cewa wannan shine murhun wakili wanda kuke kallo kowane lokaci da fatan na bar ku lafiya sai mun sake sadu